أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد alaikum wa ورحمة wa barakatu. dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha biyar ga watan jimada akhir bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi daga maka zuwa madina na shekara ta da da hudu talatin 1437 wanda ya daidai da ashirin biyar ga watan maris shekara ta 2016 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na Dr. Muhammad Abdulrahman al-Khamis au Khumais hafizahullah ta'ala mun kwana a shafi na 54 a ƙarƙashin zantuttukan imamu Ahmad bin Hanbali ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ma'ana zantuttukan da ya fito daga bakin Imam Ahmad da yake faɗi akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malan yake cewa qala Abdullahi bin Ahmad Abdullahi dan Imam Ahmad bin Hanbali ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ya ce sa'altu abi anil a'immati faqal abu bakrin thumma umar thumma uthman thumma ali abdullahi ɗan imamu ahmad bin hambali ya ce na tambayi mahaifina saboda shi ne ke rawaito hadisai na babansa saboda shi ya shagaltu da fagen ilimin babansa ilimin hadisi ya ce sai na tambayi babana akan an a arba'a an ya ce sa'altu abi anil a'imma na tambayi mahaifina dangane da jagorori na wannan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajib manzan Allah ce na hore ku da bin sunnata da sunnan khalifofi na shiryayyu masu shiryarwa bayana ku yi riko da wannan sunnan da turaman hakoranku to su waye wa'annan jagororin yake tambayan mahaifinsa waye? sai Imam ahmad faqal sai babansa Imam ahmad ya ce abubakarin na farkonsu shine sayyidina abubakar thumma umar sa'annan sayyidina umar thumma uthman sa'annan sayyidina uthman thumma ali sa'annan sayyidina ali kaga dukkansu ya jero su kamar yadda suka riga juna a kalifanci na farko sayyidina abubakar ya hau a shekara ta goma sha ɗaya bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ya rasu a shekara ta goma sha uku ya yi shekara biyu da wata shida da 'yan watanni akan wato khalifanci sa'an nan sai da umar ya hau a shekara ta goma sha uku bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa shekara ta ashirin da uku ya yi shekara goma akan khalifancinsa sa'annan yayi wasiya a cikin mutane biyar a zaɓi ɗaya wanda daga ƙarshe suka yi ittifaki sayyidina Uthman ya fi kowa daraja a cikin su su biyar din nan suka zabi sayyidina Uthman a shekara ta 23 bayan hijira sayyidina Uthman tun daga wannan lokacin ya zama khalifa har zuwa shekara ta 35 bayan hijira kaga yayi shekara 12 akan sa bayan kuma ya rasu aka yi ittifaki akan Ali bin Abi Talib shine zai zama khalifa bayan Sayyidina Uthman shi kuma da shi daga shekara ta 35 zuwa shekara ta 40 kaga yayi shekara nawa biyar wancan yayi biyu da wata shida wannan yayi goma wannan yayi sha biyu wannan yayi nawa biyar kuma dukkan su in banda sayyidina Uthman kowa a cikin rasu yana da shekara 63 ne manzan Allah ya girman sayyidina Umar da shekara manzan Allah ya girman sayyidina Bakar da shekara biyu da wata shida kaga bayan manzan Allah sayyidina Bakar me yi shekara biyu da wana da wata shida kaga ya zama na 63 ya bar duniya sayyidina Umar manzan Allah ya girme shi da shekara goma sha uku shi kuwa ya rasu a hijira na shekara 23 kaga 23 minus 10 minus 13 kaga nawa kenan kaga goma yayi ko ya hada shekara 60 da na 63 sayyidina Uthman shine yayi shekara 83 a duniya sai da Ali kuwa manzon Allah ya girme shi da shekara sai da na abubakar ya girme shi da shekara 28 sai da na umar ya girme shi da shekara 18 sai da na uthman ya girme shi da shekara 25 to shi kuma ya rasu a shekara ta 40 maza Allah shekara ta nawa ya rasu 10 ko to kaga 40 aka cire 10 ya zama na 30 kaga kenan sai da na ali shi ma ya rasu a shekara na 63 duk dukkansu sun rasu a shekara 63 ne banda sai da na Usman shine ya dade yayi shekara 83 to malam yace imamu Ahmad ya ce wa'annan su ne jagorori na al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda manzan Allah ya yi umarni da koyi da su a cikin addinin musulunci wannan maganan ya ɗauko sa ne a cikin as-sunna na ɗansa bi ma'ana abdullahi bin ahmad bin hanbali shine ya ɗauko wannan bayanin a cikin littafinsa a sunna shafi na ɗari biyu da talatin da biyar malam ya ci gaba da cewa wa ƙara abdullahi bin ahmad abdullahi ɗan Imam ahmad bin hanbali ya ce sa'altu abi an qaumin yaqulun na tambayi mahaifina akan mutanen da suke cewa inna aliyan Laisabi bi khalifatin sayyidina ali radiyallahu anhu ba khalifa bane mutanen da suke faɗin haka na tambayi babana akan me hukuncin wa'annan mutanen qala sai imamu ahmad bin hanbali ya ce haza qawlu su'in radiyin ya ce wannan magana ce mummuna rubabba saboda waɗanda suke kore khalifancin ali bin abi talib su ne nawasib nawasib su suka kore khalifancin Ali bin Abi Talib me dalilin su wai yan shi'a sun gabatar da shi akan guda ukun da ke gabansa suka ce shi ne na farko kuma shi ya fi cancanta saboda haka su a wajensu ba shi ba ma khalifa bane tunda har sun fifita shi fiye da sayyidina Abubakar fiye da sayyidina Umar fiye da sayyidina Uthman saboda haka su suka ce to shi ba khalifa bane to shine Imam Ahmad yake mai da martani cewa duk waɗanda suke faɗin irin wannan maganar magana ce mummuna rubabba bi ma'ana Ali bin Abi Talib khalifa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine khalifa na hudu saboda na farkon su shine sayyidina Abubakar na biyun su shine sayyidina Umar na ukun su shine sayyidina Uthman shine na hudu saboda haka yace duk wanda kaji yana korewa Ali bin Abi Talib khalifanci to wannan magana ce mummuna kuma yana da aƙida gurɓatacciya wannan shi ma ya ɗauko sa ne a cikin asunna shafi na ɗari biyu da da talatin biyar. malam ya ci gaba da cewa wa da da al jauzi an ahmad imamu abubakar ibn Jauzi ya rawaito ko kuma ya carato ya nakalto a cikin littafinsa manaqibul imami ahmad an ahmad daga Imam Ahmad kala cewa Imam Ahmad bin Hanbali ya ce man lam yuthabbit al-khilafata li Ali fa huwa adallu min himari ahlihi yace duk mutumin da bai tabbatar da khalifanci na Ali bin Abi Talib ba to wannan mutumin ya fi jakin gidansa bata kaga yana ƙara nuna maka kausasa kalma akan duk mutumin da bai yadda da khalifancin wa ba Ali bin Abi Talib kaga mu ahli sunnati wal jama'a mun ce dukkan su khalifofi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yanda suka riga juna haka suke a jere saboda haka sahabbai suka tabbatar da su kuma sahabban manzon Allah kulluhum udul dukkan su adilai ne Allah ya tabbatar da adalcinsu sa'an nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tabbatar da adalcinsu kuma tun da Allah ya tabbatar da adalcinsu babu wanda ake bukatan ya tabbatar da adalcinsu kuma a duniya saboda shi ya halice su kuma shi ya san su sa'an nan kuma shi ya yabe su to duk wani yabo da zai zo a kansu ƙasa da wannan yabon yake ina fata an gane saboda haka shi sa imamu ahmad ya ce duk mutumin da bai yadda da khalifancin ali bin abi talib ba akan cewa shine khalifa ta hudu to wannan mutumin ya fi jakin gidansa bata Allah ya tsare wannan imamu ahmad malam ya ɗauko shi ne a cikin manaqibul imami ahmad a shafi na 163 malam ce wa aurada wa aurada ibn abi ya'la an ahmad qal imamu ibn abi ya'la a cikin littafinsa tabaqatul hanabila ya cirato isnadi daga imamu ahmad ya ce man lam yurabbi ali bin abi talib al-khilafata fala tukallimuhu wala tunakihuhu yace imamu ahmad bin Hambal ya ce duk wanda bai ɗauki Ali bin Abi Talib a matsayin khalifa na hudu ba falatu kallimuhu ka ku ƙara mai magana Walatu na tunakihuhu kuma kada ku bashi diyar ku ya aura wani zai ce a'a ya za a ce ba za a bashi ya ya aura ba saboda dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sharaɗan da ya ce a bada diya mace ga ɗa namiji shi ne shine a ja'akum man dina dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu hadisin Imam Tirmidhi da imamu Abu Dawud daga Nana Aishatu ya ce duk mutumin da ya zo neman ɗiyarku da aure kuka yadda da addininsa kuka yadda da ɗabi'unsa ku bashi iyali kaga wannan Ya ce kada a bashi me yasa saboda ba yadda da me ba addininsa ba an fahimci matsalar saboda ba a yadda da addinin sa ba shine dalilin da yasa ba za a bashi ne ba mata ba to malam ya ce duk wanda bai yadda da khalifancin Ali bin Abi Talib a matsayinsa na hudu ba kan ku masa magana kuma kada ku bashi diyakku ya aura saboda ba mutumin da ake da lamini a akidarsa bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo neman ɗiyarku da aure kuka yadda da addinin kuka yadda da mu'amalarsa to ku bashi iya kaga wa'annan abubuwan suna daga cikin shirdai da ake ba mutum namiji ya mace ya aura sharɗan guda biyar ne sharaɗi na farko shine al-islam musulunci duk wanda ba musulmi ba ko mun kyawun ɗabi'unsa ko mun kirkinsa ko mun mu'amalarsa ba a ba sa ɗiya saboda me na hillun lahum wa lahum ya hilluna lahun matan musulmai ba sa halatta ga wanda ba musulmi ba haka shi ma wanda ba musulmi ba baya halatta ya nemi diyarka musulma a bashi aure wani zai iya tambaya me yasa haka saboda na farko kai a matsayinka na musulmi a aqidarka a musulunci in baka yadda da annabi isa ba kai ba musulmi bane haka ne duk wanda ya ce shi bai yadda da annabi isa ba bai yadda da annabtakarsa ba to wannan mutumin ya zama kafiri kuma duk sallansa duk hajjinsa duk zakkansa duk abin da zai yi ba musulmi ba ne saboda me Amanan rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusuli sai ne lanu fari kubaina ahadin min rusuli ba sa bambanta tsakanin manzannin Allah saboda haka dole ka yadda cewa annabi Isa annabin Allah ne shi kuwa wanda ba musulmi ba krista kenan ko shi bai yadda da annabtakan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam kaga anan kaga ba ku yi bai yadda da abin kai kake akai ba amma shi abin da yake akai ka yadda da shi bambancin ka da shi shi ya ce shi annabi Isa Allah ne kai kuma ka ce ya ce kuma Allah kuma ya ce dan Allah ne kai kuma ka ce annabin Allah ne shi ya yarda da annabin Isa annabin Allah ne sai ya kara mai sufofi biyu ya ce dan Allah ne na ukun sai ya ce me Allah ne karan kansa kaga kun yi ramin akan wani abu guda ɗaya shine me annabtakan annabi Isa to shi kuma bai yarda da me annabtakan wa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga eh kenan sa'an nan kuma ka yadda da injila littafi ne na Allah wanda ya sauka wa dawa? annabi isa duk da yake wanda ke hannunsa an canza an gurɓata shi amma dole ka yi imani da cewa injila an saukarwa annabi isa kaga ka yi imani da wannan shi kuwa bai yadda da ƙur'ani cewa littafin Allah bane an turo manzon Allah da shi ba kaga akwai bambanci ko to kaga suna da yawa bambance bambancen wannan yana daga cikin dalilan da zai sa ba za a shi diya ba an fahimci matsalar to kaga anan sharadi na farko kenan sharadi na biyu ya zama na cewa musulmi musulmin kirki ne bi ma'ana yana da kyakkyawan aƙida shine wannan sharadi na uku ya zama yana da mu'amala abinda ake nufi da mu'amala ya san zamantakewa yanda zai zauna da kowa auren nan diyarka da baka bashi ita ai za in suka zauna me za su mu'amala za su yi mu'amala to wannan mu'amala da in bai iya mu'amala ba za ta sha wahala a hannunsa ko sa'annan rashin kyautatawan ma ba ita kaɗai ba sai ya shafi ka don zai maka rashin mutunci sai ya kwafsa maka zai zage ka zai ci mutuncinka zai wulakanta ka zai wulakanta ka kai a matsayinka na uba kaga still ya shafe ka kuma kamar yadda mai ya shafe ta kaga shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan sai ce sai kun yadda da mu'amalarsa anan abin nufi sai mu'amalarsa kyawawan ɗabi'unsa sun rinjayi munana saboda a duniya babu wanda bai da mummunan ɗabi'a babu shi in ma mutum yana cewa babu ƙarya yake babu shi sai dai mai kyawawan sirinjayi mai munana ta yanda ba a ma gano munanar kaji abin da ake nufi to kenan 55% kyawawa za a shi 60% za a bashi amma 50-50 ba a dawa 50-50 ba shi mutumin kirki ne 50 kuma ɗan yusta ne 50 kaga ba zai yi ba dole sai ya zamana cewa kyawawan sirrin jayi ne munana har upward to kaga wannan shine sharadi na uku sharadi na hudu alqudra ala alinfaqi iko a wajen ciyarwa ya zama na cewa zai iya ciyar da ita shine hadisin Abdullahi bin Mas'udin ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku tarin matasa wanda yake da iko na ɗaukan ɗawainiyan aure to ya aure kaga anan alba'a daman tana da kalma ma'ana ne guda biyu ma'ana na farko shine kudura alal infaq zai iya ciyar da ita ma'anarta ta biyu kudura alal jima shine zai zo mana na biyar saboda haka kudura alal infaq dole ana lura da shi a wajen aure abin nufi kada ka ce a'a ni famsec ne ko kuma ni md ne ko ni kaza ne a waje kaza saboda haka 'yata duk wanda zai aure ta sai ya zama na cewa mutum ne mai kuɗi a'a ba shi aka ce ba abin da ake nufi mutumin da ke sana'a zai iya ciyar da ita yau da gobe saboda haka ba lallai bane sai yana da dan mota ko mota mai numfashi matakar yana da sana'a zai iya ciyar da ita to wannan ya cancanci a bashi mata shine ka'ida ka'ida na biyar din shine al-qudra alal jima ya zama na cewa lafiyayye ne zai iya ebe mata zamantakewa na aure wannan shine ma'ana na biyu na alba'a to in mutum bai cika wa'annan sharaɗan guda biyar ba ba a basa mata to kaga dalilin da yasa imamu ahmad anan ya ce me kakka bashi mata ko da ya cika hudu babu ɗaya ba a bashi sai dai idan ya cika guda hudun sana'a ce ba da shi kai kuma kana da hanyar da za a iya samo masa sana'ar to sai ka samo mai sai ka bashi ina ba ta an gane amma idan yana da sana'ar yana da musulmi ne mutumin kirki ne a addininsa yana da kulawa da dokokin Allah amma fa bai san mu'amala ba dan zaka ga wani mutum masha Allah ya san addini yana kiyaye dokokin Allah amma fa dokokin dan adam ne ba kiyayewa bi ma'ana haƙƙin mu'amala da zai yi in ka je inda yake aiki kowa kuka yake da shi in ka je gidansu kuka ake da shi abokansa kuka suke da shi duk da yake mutumin kirki ne yana kulawa da dokokin Allah amma fa haƙƙin ɗan adam fa da sauƙi to wannan in ya ba a bashi mata ka'idar kenan ba za ka bashi mata ba saboda dalili ga hadisi ya inganta a bukari da muslim abu jaham mutumin kirki ne yana da addini amma matsalarsa yana yawan dukan mata abu kaɗan zai daga donuna zuwa ya zana matarsa da aka zo mada Fatimatu binti Qais ta zo take cewa manzo Allah mutane biyu ne suka zo neman ta da aure ɗayan Abu Jaham ɗayan Muawiya sai manzo Allah ce amma Muawiya fa su'ulukun hu shi Muawiya bai da kuɗi bai da sana'a ba zai iya ciyar da ke ba wa amma Abu Jaham shi kuwa Abu Jaham fa innahu la yad'u asahu an zahri mar'atihi baya daga sandansa daga bayan matarsa akwai yawan duka fa an kira usama je ki auri usama kake auri ɗaya daga cikin wannan mutanen biyu kaga malamai suke cewa wancan an hana aurensa saboda bayi da sana'a ya cika duk sharuɗan amma ne sana'a ce bayi da ita manzo Allah ce ka aure shi wancan na biyu kuma ya cika duk sharuɗan amma ne akwai duka bayi da mu'amala kenan ko manzo Allah ce shi ma ne kada a aure shi a je a auri wani to kenan idan aka zo neman diya da aure dole sai an duba wa'annan sharaɗin guda biyar sai sun cika shi sa yau ka ga iyaye suna kuka da sirkansu ba dan komai ba ba su bi wa'annan sharaɗin ba lokacin da aka zo neman ɗiyarsu kawai zai ce ai baban shi mutumin kirki ne ah, Don baban shi mutumin kirki ne shi waye ai baban shi baban shi ne shi kuma shi ne kuma da shi za ka yi mu'amala ba da wa ba da uban ba ana iya samun ba ah, masha Allah baba mutumin kirki ne amma da kuma ne bai gaje mu baba saboda haka sai ka bashi a'a sai a yi keke da kekewa na kai hakuri dan ka dinnan kai ma ka san bai gaje ka ba shine gaskiyar magana kai hakuri ya nemi wani waje amma ni gaskiya ba zan iya bashi ba saboda shari'a ta ce sai na yadda da mu'amala kuma mu'amala sa ba irin taka bace shikenan laraba suka ce fi sarahati rahatun ka faɗi gaskiya sai ka huta ko haka ne to shine abin da ya kamata amma an ce ai baban shi mutumin kirki ne masha Allah an auro shi shi kuma sai ya zo ya dinga karta maka rashin mutunci ya zage ka ya ci mutuncinta ya dake ta ya hana ta abin nan kuma kai ma in ka zo uba ya ci mutuncin kai ya zage ka ba inda baka yi da shi Allah ya riga ya hada ku sai dai kai mai hakuri saboda daman kai ne ka fara fada cikin kuskuren tun farko baka bi tsarin da shari'a ta ce ba ko dole ka ga abin bakin ciki Allah sa mu dace wannan shine karshen bayanin da Imam Ahmad ya faɗi ba a bada mata ga irin wa'annan mutane saboda haka duk wanda ke da irin wannan akida ta zagin sahabbai ta daukan Ali bin Abi Talib ya fifita shi akan sauran ya dauki darajar sai ya fifita shi akan annabawa da sauransu to wannan mutumin ba a bashi iyali wannan waye ya bada wannan fatawar imamu Ahmad bin Hanbali kuma mun ji dalilai daga cikin shari'a ko ba da molan kaya bada ba ko to saboda haka sai mu aiki da shi Allah ya sa mu dace wannan maganar mala ya dauko shi ne a cikin tabaqatul hanabila na imamu abu ya'ala mujalladin farko shafi na 45 malam ya ci gaba da cewa nahyuhu anil kalami wal khusumati fid din hanan da imamu ahmad bin hanbali yayi akan kada mutum musulmi ya kutsa ilimin ilmul kalam shine ilimin falsafa wal khusumati fi din da kuma jayayya a cikin addinin musulunci ya koma kawai shi bai da wani aiki sai musu kamar yadda mutane zaka ga an zauna malam wani da malam wani wa yafi ilimi to in wani ya fi shi ilimi kai me ka amfana da shi ai ta musu ba har can baki ake yi ƙarya kake yi wallahi kai to me amfanin kai wani amfani zaka samu mu ji ya fi shi to me ka kai wani amfani ka samu a matsayin musulmi ka tsaya kana bata bakinka akan abin da ba zai amfanar da kai komai ba kai a matsayinka ka san gaskiya kai aiki da me gaskiyan shine abin da kake bukata to shine malam yake nuna mana zantuttukan da Imam Ahmad yayi a wannan bangaren saboda ilmul kalam yana daga cikin ilimin da ya batar da mutane da yawa a cikin addinin musulunci malam yace akhraj ibnu battah an abi bakr marwazi qal imam ibn batta a cikin ibanatul kubra nasa ya fitar da isnadi daga abu bakr al-marwazi qal yace imam abu bakr al-marwazi ɗalibin imamu ahmad ne kuma kada mu manta a can baya mun karanta shi ɗalibin imamu a shafii ne qala yace sami'tu aba abdullah na naji baban abdullahi shine Imam ahmad bin hanbali na ji shi yana cewa man ta'afa al-kalam lam yuflih wa man ta'afa al-kalam lam yakhil an yatajahama yace duk mutumin da yayi dumu-dumu a cikin ilmul kalam shine ilimin falsafanci da abin da ke alaka da shi ilimin mandik wanda asalinsa daga aristotle ya zo lam yuflih wannan ba zai taba rabauta ba saboda asali wannan ilimin ilimi ne na aristotle aristotle kuma yayi rayuwa ne kafin zuwan annabi isa da shekara 300 da yan kai ɗalibin socrates ne shine laraba ke kiransa suqratul hakim wanda tura suke ce mai the father of sciences to shi socrates shi kuma malamin aristotle ne shi kuma ya zo kafin zuwan annabi isa da shekara 400 da 'yan kai shi kuma tsaransa a fagen ilimin falsafanci shine confucius confucius shi kuma ya zo a garin sin shi socrates ya zo a garin greek ko greece ko su ne yunan girkawa kenan to shi kuma ya zo a garin sin confucius shine confuciusia in ji larabawa shi kuma ya zo a garin sin shi ma ya yi rayuwa 400 years kafin zuwan annabi isa filosofi ne a ina garin china kung fu ko ismu kabilatin allati yantammu ilaiha fu kuma wato filosofi kung shi sunan kabilar da ya fito daga ita fu kuma filosofi, shi sa a china yana daga cikin dikiri nasu sai ka ji sun ce kunzo sho wai kung fu ya ci saboda wani abin nan shi a matsayinsa Allah ne shi kuma ya yi shekara sha tara ya yi aure a shekara ashirin da ɗaya sai ce yana so ya zama annabi sai ya saki matarsa suna da ɗaɗe da ita da ya sake ta sai shi ya shiga meditation shine halwa da ya shiga meditation ya ce sai ya samu aspiration sai aka fara masa ilhama kenan sai ya zama annabi da tafiya ta yi tafiya sai ya ce juz'un min al-ila hallat fihi wani portion na ubangiji descend upon him then he became the lord of himself sai ya zama allan karan kansa to shi ma filosofi ne yana da abin nan ɗinsa tsarin da yake da shi na falsafa nasa wanda a nisanci suke rubuta shi suke ɗaukarsa a matsayin addini da sauransu su ne suke abin nan yana da poem nasa da poetry da ya yi kusan 300 da wajen 16 zuwa 17 wanda ya yi wanda kowanne yana da tasiri to asalin reincarnation aƙidar shi ne ya fito da ita shine asalin wanda ya fito da wannan aƙidar cewa in mutum ya mutu anan zai iya fitowa a wani gari ya yi rayuwa da makamancin haka to shine asalin ne wannan aƙidar shi kuma a garin china sannan hindu india shi ma sun zo a lokacin kafin zuwan annabi isa da shekara 400 India suna da addinai guda ɗaya biyu har dubu ɗaya da ɗari bakwai da saba'in da uku addinai daban-daban a cikin indiya kawai wanda dukansu kaga shi kuma a matsayinsa shi ma a matsayin wani filosofi ne allan kansa ne za ka ga a cikin wani yanki na china su ma sun ɗauki wannan akidar suna bauta wa allah da abin nan shi sa za ka ga ana kiransu monks kenan ko malaman buddhism ko da makamancin haka to dukkansu wannan asalin ilmin kalam daga inda ya fito kenan sai aka zo aka same shi sai aka yi translating ɗinsa into arabic language da aka yi translating ɗinsa sai aka ɗauko wannan ka'idar sai aka sa mai suna ilmul mantiq sai aka sa ilimin mantiki ilimin da ake gwara kwakwalwa wannan abin yalo ne sai ya ce ma baki ne kuma sai ya kawo maka tawilin da zai mai da shi baki to ne ake daukan wannan ilimin wai sai a ce za a fassara ƙurani da hadisin manzo zai yiwu zai yiwu to kaga kwata kwata mutumin da ma bai yadda da Allah ba shi ya ce shi Allah karan kansa ne to maganar sa zaka dauko ka ce zaka fassara qur'ani to shine imamu ahmad ce, duk wanda ya yi yayi dumuduma irin wannan ilimin ba zai taɓa rabauta ba wa man ta'atal kalam duk wanda ya dumu-dumu a cikin irin wannan ilimin lam yakhil an yatajahham ba zai kubuta ba sai ya zama jahamiyun Jahan bin safwan as-samarkandi asalinsa shi ma haka ne shi ya je ya zauna da 'yan aƙidan sumuniya al'akalaniyun suka jefa mai shubha sai da kwana arba'in bai da akwai Allah ba ya zama fritinka sai da 40 days free thinker ne da ya gama tunanin sai ya ce to ba za ka ce akwai Allah ba kuma ba za ka ce babu Allah ba ba za ka ce yana sama ba ba za ka ce yana ƙasa ba ba za ka ce yana gabas ba ba za ka ce yana yamma ba ba za ka ce yana kudu ba ba za ka ce yana arewa ba ba za ka ce yana cikin duniya ba ba za ka ce yana wajen duniya ba to yana yana kaga babu kenan ko shi yasa Imam Nasiruddin Albani ya ce lau qila li afsahin nas an yasifa lana al-ma'dum lam istata'a an yasifahu bi akthar mimma wasafathu al-jahmiyya yace da an tambayi wanda yafi kowa fasaha a iya magana ka siffanta mana babu yace wallahi ba zai iya siffanta shi ba kamar yadda jahmiyya suka ce Allah su babu shi ina fata an gane to wannan shine maganar da malam yake cewa to Jabir bin Safwan shine yazo yace duk wanda yace Allah ma na sama yace kafiri ne shi to duk wanda ka ya dauki magana yana cewa wanda ya ce Allah na sama kafiri ne to aqidan jam ne ya dauka bai sani ba ko ya sani ko bai sani ba Allah sa mu dace wannan maganar tana cikin ibanatul kubra mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da talatin da takwas malam ya ce wa aurada da bin abdulbar fi jami'i bayanin ilm an ahmad imamu ibn uh, abdulbar abu am al-maliki al-andalusi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a cikin littafinsa jami'u bayanil ilm wa fadlihi ya rawaito isnadi daga imamu yace innahu la sahibu kalamin abadan ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل إمام أحمد يتي إنه لا يفلح صاحب كلام أبدا duk mutumin da ya kutsa ilmul kalam ilmin falsafanci ba zai taba rabauta ba wala takadu tara ahadan nazara fil kalam kuma ba za ka taba ganin mutumin da ya kutsa a cikin ilmul kalam ko ya bada dama yana tunani ko yana koyan ilmul kalam ba illa wa fi qalbihi dagalu sai ka da wannan mutumin a zuciyarsa akwai gurbataccen abubuwa za ka ga imaninsa da Allah akwai rauni saboda su ne suka ce komai za ka yi sai ka auna shi da kwakwalwarka yanzu Allah ce yi kaza sai ce a'a ka gwada shi da kwakwalwa in kwakwalwarka ta dauka sai kai amfani da shi in kwakwalwarka ba ta dauka ba ka watsar da shi kaga kenan do wannan mutumin zai tsira kaga ba zai taba tsira ba saboda akwai an sa abubuwan da Allah ya faɗi kai da ni ana so mu yi imani ne ba a bukatan ka tsaya ka ce kana so ka hararo me dalilin kawai dai ka yi imani ka bauta wa Allah da shi to shi ya ce a'a ka auna shi da kwakwalwarka idan kwakwalwarka ta yadda da abin to shi ne mai kyau in kwakwalwarka ba ta yadda da abin ba ka watsar da shi ba da kyau saboda shi a wajensu kwakwalwa na gaba da nasi. kwakwalwa na gaba da nassi saboda haka idan aka samu nassin qur'ani ko hadisi ya ce kaza ka bai yadda da shi ba sai ya ce ka kore wannan hadisin kai amfani da ka. wannan maganan ya ɗauko shi a cikin jami'u bayanin ilm wa fadlihi na imamu abdul abdulbar a mujallaji na biyu shafi na casa'in da biyar malam ya ce wa akhraj harawiyu an abdullahi bin ahmad bin hanbal qal imam al-harawi a cikin littafinsa zammul kalam ya ɗauko isnadi ingantacce daga imamu ahmad bin hanbali ya ce abdullahi ɗan ahmad ɗan hanbali ya ce babansa kataba abi ila ubaidillahi bin yahya bin khakhan babana ya rubuta saƙo zuwa ga Ubaidillah bin Yahya bin Khaqan wannan Ubaidillah bin Yahya bin Khaqan asalinsa wato minista ne a zamanin mutawakkin billah minista ne a zamanin mutawakkin billah shi sa anan za ku ga malam ya saki layi sai ya ce huwa abul hasan ubaidillah bin yahya bin khaqan a turki thumma eh, al mutumin turki ne kuma yayi rayuwa ne a bagdad har Allah ya karɓi ransa قال عنه الذهبي امام الذهبي ya ce dangane da shi al-wazirul kabir shi wato minista ne babba wazirul lil mutawakkil shi waziri ne ga mutawakkil walil mu'tamad haka kuma mu'tamad bayan mutawakkil ya rasu mu'tamad ya hau shi ma ya kasance minista a wannan lokacin wa hadda inda mutawakkil ya samu wani matsayi a wajen mutawakkil wa kana samhan jawadan mutum ne mai sauƙin kai kuma mai yawan kyauta to shi wannan ubaidillah bin yahya bin khaqan asalinsa waziri ne bi ma'ana minista ne a zamanin mutawakkil shi kuma mutawakil ya hau kan jagoranci na khalifanci a shekara ta 232 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wahalar da su Imam Ahmad suka sha na shekara 34 ana azabtar da su ana dukan su shekara 34 saboda tun lokacin da Ma'amun ya hau Ma'amun ya hau a shekara ta 198 ya ɗauki ahmad bin du'ad al-mu'tazili ya mai da shi shine alkali na zamaninsa shi kuma da yake alkali a aƙidarsa gurbatacce ne ya dinga sa ana ta zane malamai ana kashe na kashewa ana ɗaure na ɗaurewa imamu ahmad a wannan tazaran daga shekara ta ɗari zuwa ɗari da an mai bulala sama da dubu ɗaya akan wannan matsalar aka toshe duk wani hanyar da wani malami zai je gaban shugaba ya mai nasiha akan barnan da yi malamai mutanen gari sai su zo wajen imamu ahmad kaga nan an toshe wa imamu ahmad daman da zai ga shugabanni har ya musu nasiha amma ne mutane suna jiran imamu ahmad ya bada fatawar jinin wa'annan shugabannin ya halatta a musu bore a zo a kakkashe su sai imamu ahmad ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yi wa shugabanni bori duk irin saban da za su yi kuwa in dai ba kafirci kuka gani ba a fili duk irin ketar da za su yi muku manzan allah ce ku yi hakuri da su sai ce manzan allah ya hana ni kuma ba zan ba da fatawar haka ba saboda haka kuje je ku yi hakuri to yau idan ka ga wani malami ya fito ya ce maka shugabawa ne ya toshe kofarsa ba a mai nasiha ba wanda ake kaza saboda haka dole a mai kaza ka sani ya dauki irin fikiran khawarij saboda akida ne na khawarijanci wannan ba akida bace ta sunna ga imam ahmad yayi hakuri shekara 30 da nawa hudu ana azabtar da su a cikin 34 nan an karkashe manya manyan malaman musulunci amma duk da haka imam ahmad ya ce ayi hakuri to ya fi shi tsoron Allah ne ko ya fi imamu Ahmad haggen nesa ga al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzan Allah karara ya fito ya ce man arada an yansa halibi sultanin fala yubdihi alaniyatin duk wanda yake so ya wa shugaba nasiha manzan Allah ce kada ya kuskura ya fito da nasihar fili ya je ya يسامو wannan shugaban waliyan sahu ya mai nasiha fa in in shugaban nan ya karbi nasihar sa wa illa faqad adda alladhi alayhi in bai karba ba shi a matsayinsa na malami ya sauke haƙƙin da Allah ya daura masa kuma kada ya kuskure ya fito ya ce jama'a ai na mai nasiya bai ji ba in yi haka yayi laifi saboda haka duk wanda kaga ya fito ya ce shugaba wani kaza kaza ne ka sani cewa ya saba maganar manzo Allah kakka saurare shi kakka mai biyayya ko waye shi ko ni din da nake magana ka ji wata rana na fito na kaza ka ce malam ya sha kwana ya saba manzo Allah shikenan shine ka'idar saboda maganar manzon Allah yafi fi maganar kowa a duniya manzon Allah ya ce kakka yi sai ka ce sai ka to kuwa idan ka kai kanka sai ka ga Allah ya jirace ka ka duba zan kawo misali duk wanda ya sani ya sani zai maka hukunci a zamanin makarfi akwai malaman da suke fitowa akan mimbari suna tsine masa suna zaginsa makarfi bai bar jagorancin kaduna ba sai da suka koma in kana so ka ga makarfi ta hannunsu za ka bi ba bala'i suka shiga ba bala'i ne ko ba bala'i ba saboda manzo Allah ya ce in za ka yi wa jagora nasiha kakka fito fili kai saboda nasiha ga shugaba ya sha daban da nasiha gare ka ko gare ni misali mafi kusa kai a matsayinka na uba sai ka zagi matarka a gaban ɗanka kuma ɗanka ɗin nan ɗan shekara talatin ne ko ashirin da takwas da ya zo ya ga ka zagi babarsa sai ce gaskiya babu wannan zalunci ne me za ka mai mari kawai zai ji fayau haka ne wallahi mari zai ji za a ce bai da kunya ko haka ne waye shi da zai ma magana ko amma da bayan ka mari ko ka zagi babarsa sai ya zo ya same ka daga kai sai shi sai ce ha babu na baba kun haifi irin mu kuna fada da mama haka kan mata irin wannan zagin baba to in mu muka yi me za ku yi mana wani fada za ku yi mana kana kallon shi zaka ce Allah maka albarka ai maman ka ne ta jawo ko da kai ne baka da gaskiya ko ba ka ba zaka mai addu'a kuma za ka gyara ko da baka fito fili ka ka ce ka gyara ba amma a aikinka za ka ne? za ka gyara to nasiha ga shugaba ya sha daban ga nasiha ga ni ko kai saboda gyaruwarsa gyaruwan waye al'umma lalacewansa kuma lalacewan waye al'umma saboda ka ya sha daban manzan Allah ya hana kuma wannan asalin wanda ya kirkiro wannan hanyar abdullahi bin saba al-yahudi wani ba Yahudi ne kirkiro wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tsarin yace in kuna so ku ribaci zukatan mutane ku fito ku zagi ku mutane za su so ku haka ne ko ba haka ba yau in kana malami in kana tara kana zagin shugabanni sai ka ji an ce akwai faɗin gaskiya baya tsoro ko ba haka bane haka mutane suke ɗaukar matsalar to amma kuma ba daidai ba ne shari'a ba ta yadda da wannan ba duk wanda ka ga yayi wannan aikin to laifi ne ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Mas'udin yana ba da fatawar in an je muna raka'a biyu ake yi amma sayyidina Uthman a zamaninsa sai yayi raka'a hudu shi yana ganin cewa ai makka gida ne saboda haka ba sai ya kasur ba zai cika sallar sallar da aka zo sallah sai aka ga abdullahi bin mas'udin yana bin sayyidina usman sallah ah sai ka ce akar makallawa ba kai bane ka bada fatawar raka'a biyu manzo Allah yayi kuma sayyidina usman yayi shi raka'a hudu ka bi shi sai ya ce eh saboda shi shugaba ne amma ni da ni ne shugaba biyu zan yi amma saba wa shugaba sharri ne kuma bana so in bude wa al'umman manzo Allah sharrin da ban san ranan ko bata musu daga ciki ba to mu ya haka muke yau haka muke kaga ba haka muke ba to ka gane wannan shine asalin madaran aqidan ahlus sunna wani zai iya cewa to ai demokradiya ta ba da dama ka yi suka demokradiya ai daman ba addini bane mu kuma musulmi ne rayuwar ka gabaki ɗaya addini ne kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbi'l'alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ka gaya wa al'umman ka ji Allah ya ce wa manzon Allah inna salati lallai sallata wa nusuki da yankata wa mahayaya da rayuwata gabaki daya wa mamati da mutuwata lillahi rabbi'l'alamin. ga Allah ubangijin talikai kadai aka ce in sarrafa rayuwata gabaki daya a kansa. la sharika lahu ba da abokin tarayya wa bi zalika umirtu da haka aka umarce ni wa ana awwalul mu'minin kuma ni ne farkon wanda wa ana awwalul muslimin ni ne farkon wanda ya mika wuya ba a tarayya da ubangiji a rayuwa kenan komai naka na a matsayinka na musulmi ka bi ka'ida sai ka zauna lafiya in ka saba to kai ne zaka ji abinda zaka ji kuma wahalhalin kanka za ta dawo wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi wa manzan Allah biyayya za ku me za ku shiryu ga hadisi ma karara sahabbai suka ce ya rasulullah ra'aital aimma in kamu alaina ya haqqahum wa yamna'una haqqana ya ma'aikin Allah me kake gani in muka kai zamanin da shugabanninmu mu suna roƙonmu mu basu ba su mu kuma namu da hannun su sun hana mu fa mata amuruna ya ma'aikin Allah me kake so mu kaga wannan amsa ne ga halin da ni da kai muke ciki ko sai ce fa'atuhum haqqahum wa sallallahu ma ku ba su haƙƙin su ku kuma ku roki Allah ya ba ku naku fa inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltu abinda da ke kansu shi Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama ku kuma abinda da ke kanku na biyayya shi Allah zai tambaye ku akai ranar tashin kiyama shikenan to saboda haka duk wanda ka ga yana irin wannan ka sani ya saba wa sunna kuma ba manhaji bane na magabata manhaji ne na khawarij ya saba wa sunna kowaye shi ka dauke shi ya saba kuma ya saba wa Allah ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa mu dace malam yace lasta bi lasta bi sahibi kalamin yake yi wa wannan wa ubaidillah bin yahya bin khaqan imam ahmad yake mai nasiha yace kai fa baka kutsa kai ba irin mutanen da suka shiga ilmul kalam bane wala ara al kalam fi shay'in min hadha kuma bana ganin cewa ilimin falsafa da ilimin mantiki bana ganin shi wani abu a cikin musulunci balle a ce kai a matsayin ka zaka shiga ka koyi wannan abu illa ma kana fi kitabillah ilimi shine abin da yazo a cikin littafin Allah aw fi hadisi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko yazo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amma ghairu zalika amma wannan da ba wannan ba fa innal kalama ilimin falsafanci da mantiki fihi ghairu mahmudin to ba abin da ake yaban mutum akai bane abu ne wanda ake zargin musulmi idan ya afka cikin sa kenan to kaga imamu ahmad ya mai nasiha me yayi ba rubutu yayi ba ya hau minbari ne ya zage shi rubutu yayi sai ya bada ya ce a kai masa yayi masa nasiha to idan dama hanyoyin da ake wa shugaba nasiha ɗayan biyu ne ko dai ka je ka same shi don ba kowa ba ne fai da haƙƙin yi wa shugaba nasiha ba iri na ko irinka ba irin malaman da idan wani abu ya taso a garin kaduna shugaba da ma'ana gwamna kenan ko dole zai neme su ya zauna da su to irinsu ne haƙƙin yi wa gwamna nasiha ke kansu ba iri na ko irin kama. ba in yayi daidai in bai yi ba shi Allah zai kama ba ni ba ko kai ina fata an gane kuma shi din ma sai aka ba shi kaidi ko dai ya je ya same shi one on one sai hard to hard talk ya gaya mai ya masa nasiha ko kuma ya rubuta masa sai ya bashi ya je karanta na biyu kenan hanya ta uku ko kuma ya yi shi a kaset ko a wani abu sai ya bashi ya ce je saurara wannan shine hanyar da ake wa shugaba nasiha kaga shi kadai zai ji kuma zai ji me abin da ka mai to lokacin da kai wa wannan shugaban nasiha daga kai sai shi sai Allah da ke kallon ku ya san ba mutuncinsa kake so ka zubar ba kuma abin da ya sa aka hana yi wa shugaba na siya a fili saboda kwarjinin da yake da shugaba ke da shi a gaban mutane zai me zai zube idan ya zube in ya ce a zo a yi abu za a ji in ya ce kada ya yi abu za a bi to shi ne sirrin da ya sa shari'a ta hana ba wai dan ana tsoronsa ba ina fata an gane manzo Allah ne ce kakkayi to in kana son zaman lafiya kakkayi in ko ba haka ba wani abu zai biyo ba in ka yi kai kanka sai Allah ya fitune ka ina fata an gane to kaga yadda imamu ahmad ya ma wato ubaidillah bin yahya bin khaqan ya masa nasiha kaga minista ne kaga minista ai shugaba ne jagora ne zai bada umarni ayi zai ce kada ayi kaza a bari amma da imamu ahmad ya tashi masa nasiha saboda ya dan samu wani santsi ya fada cikin irin wannan ya ya faɗi sama ganganu a addini wanda bai dace ba sai ya masa nasiha mu ya namu suke yi ba mun bari suke zuwa ba su ta cara ba to idan sun yi wannan caran kaga mutane me suke cewa Allahu akbar sai ayi kabbara wannan ba dan Allah kai ba kuma laifi zaka samu a wajen Allah saboda manzo Allah ya hana ka gane duk wanda ke irin wannan ɗabi'ar ba musulunci irin wanda manzo Allah ya karantar da al'umma sai yake bi ba wannan yana ban hanyar khawarij ne kuma manzo Allah ya hana kuma idan yayi ya saba wa Allah kai da ka ji daɗi kai ma ka biye masa ka saba wa Allah saboda haka ka sa wannan a zuciya wannan shine addinin da manzon Allah ya karantar da al'ummansa Allah sa mu dace anan ya kamata mu kwana wannan maganan ya dauko shi a cikin zammul kalam shafi na 216 idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi akan wa akhraja ibn al-jawzi insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk